279 yana cewa ah, arraƙamul sabi ba ah, da talasin lambar wato matsala ta 37 daga cikin jirangiyar ah, kalmomi da yake mana bayani a kansu daga cikin alfaz na jarhuwar ta'adil wanda malaman hadithi ke amfani da su ya ce mudin au mu'udin mudin wanda zai zama da tashili akan wawun a matsayin harafin abin nan kawai madda da kuma mu'udin wanda yake da alhamza mai dauri qala al-hafiz as-sakhawi al-imam as-sakhawi rahimahullahu yace ukhtulifa fi dabtiha an yi sabani game da yadda ake rubuta wannan lafazi da wasalinsa faminhum man yukhaffifuha akwai wanda yake mata takhfifi ai mudin mudin shine takfifi kenan ma'anan shi ai halikun aka ce mudin ya zama halik halakakke wanda ya tabi qala fi sihah al-jauhari ya fada cikin littafin as-sihah yace auda fulanun ai halaka fa huwa mudin auda shine fi'il ismul fa'il din shine mudin wa minhum man yushaddiduha ma al-hamza akwai kuma wanda ke karantawa da shadda akan hamza shine mu'din kenan ai hasanul ada sai zama ma'anarta ya canza zuwa ga mai kyakkyawan presentation wanda yake presenting din abin nan din shi lafiya afadahu shaykhi fitar jamatihi sa'ad ibn sa'id al-ansari yace malami na ibnu hajar kenan ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin inda ya bayani a cikin littafin a littafin shi na lisanul mizan a tarjama ainihin wato sa'ad ibn sa'id ibn qais al-ansari wanda yana daga cikin rijalun muslim da as-sunan al-arba'a al-imam al-bukhari ma fitar da hadisin sa wanda yake mu'allaka to dai yin tarjama wannan mutumin amin a cikin tahzibut tahzib to sai sai ya bayyana wannan min mukhtasar at-tahzib gashi ma ya faɗa shine tahzibut tahzib na na ibn hajrin kenan ya faɗe shi ne kawai da suna na yadda suka saba faɗa ba sai ya faɗi sunan yankan ba domin a tahzib na ibn hajar muktasar ne na na tahzib shi sai ake ce masa tahzibu tahzibi akwai littafin tahzibul kamal na malam abul hajjaj yusuf al-mizzi rahimahullah wanda shi kuma ya rere shi ne daga littafin al-kamal fi rijal na al-imamu al-maqdisi to tahzibul kamal shi kuma ibn ya yi tahzibu tahdhibul kamal shi yake nufi da mukhtasar tahdhib naqalan an abul hasan ibn al-qattan al ibn hadirin ya ya wannan magana daga abul hasan ibn al-qattan mai littafin bayanul wahmi wal iham al-waqi'aini fi kitab ahkam mun shayi magana akan wannan ko sai ya ci gaba da cewa wa kaza atat al-wajhaini kadhalika fi dhabtiha ibnu daqiq al-aid haka kuma ibnu daqiq al-aid shi ma ya tattauna ta waɗannan fuskoki guda biyu game da wasalin wannan kalma ta haka idan idan idan wanda ya kawo ta ya kawo ta ne da mudin da tashili ta zama lafazi na jarahawa in kuma ka kawo shi da mu'udin ya zama ta'dili da haka sai an kula wane ne yake fadanta kuma akan wa ake fadi sai kuma lafazi na 38 na zakuhu na zakuhu lughatan bin nuni wazai hatani ana karanta lafazin da naza naza bin nun wazai hatani da nunun da zayun dukkaninsu masu dugo a sama da kuma fataha idan aka ce min nazaka fulanan aka ce nazaka ma'anahu ai ta'anahu ya soke shi bin nazki da tsitaka karamar wuka haka da ake tasani eh, ita ce ake ce ma annazak ya soke shi wa huwa ar qasir karamar kibiya to sai a ce nazakahu wasdilahan agu malaman musalul hadith wa huwa min alfazil jarh yana zuwa da ma'anar suka ne istamalahu abdullahi ibn aun ibn artaban wannan malami mai suna abdullahi ibn aun ibn artaban al shine ya amfani da lafazin قال الإمام مسلم أتكم مقدمة كنا يتي حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أس كفة الباب يتي ناجي آه ابن عون شيني آه عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري أن تنبيش قمد حديث شهر شهر ابن حوشب كنا an tambaye shi game da hadisin sharu dan haushab wa huwa ala uskuffati albabi yana tsaye akan dokin kofa shine uskuffa ina fata mun gane fa sai ce inna shaharan nazaku lalle shi shaharu malamai sun soke shi karamar suka inna shaharan nazaku ya faɗi wannan kalma mai ta qala muslimun yaqulu akhadhathu alsinatun nasi takallamu fihi limamin musulun ya fassara ma'anar kalma ya ce zantukan mutane sun yi magana kan shi mutane sun yi magana kan shi sun yi sun soke shi kalan nawawi a cikin sharhin Muslim na Nawawi sai ce, a riwayatul al-mashhuratu hiya bin nuni waz-zai wannan riwaya mashhuriyarta ta kalman inna shaharan nazakuhu koko tarakuhu mun lura idan ka cire digon zai zama duka iri ɗaya ne inna shaharan nazaku da inna shaharan taraku duk zai da abin nan eh, sura harufan iri ɗaya to kuma muna iya tuna cewa a da can malaman da ba sa yin ɗige-ɗige a jikin kalmomi zaka da tarakuhu da nazakuhu duka zai zama shef ɗin harufan iri ɗaya ne to sai malam nawawi yahya ibn sharaf rahimahullah yake bayani a cikin sharhin da yawan muslim al-minhaj yake cewa wannan wajen riwaya mashhuriya shine ana karanta shi da nunun ne da zayu kaza zakaraha ahlul lughati wal adabi wal gharib yace haka malaman ah, harshe da adabi da masana al wato lexicographers waɗanda suke bayani akan kalmomi masu wahalar fahimta a cikin ah, ilmomi da haka suka faɗa gashe yace kaman al harawiyu fi gharibi kaman imamu abu ubaidin ahmad ibn muhammadin al-harawi mai littafin garibayyar qur'ani wal hadith babban malami wanda ya rasu hijira da shekara 401 daga cikin manyan malaman ainihin loga da adab Allah ya gafarta mishi littafin nashi shine garibayyar qur'ani wal hadith to a ciki ya bayani akan ma'ana wannan kalma da riwayar ta a cikin muqaddimar muslim shine bin nuni waz zai ba bit ta'i war ra wa hakal qadi iyad haka limamul imamul qadi iyad ibn musa al-yahsubi malami ya ruwaito wannan magana an kafirin min riwati muslimin a da dama daga mutane da dama daga cikin masu riwayar muslim ma'ana a cikin sharhin shi kenan al-imam bi sharhi sahih muslim anan al-imam al-qadi iyad ya bada labari annahum rawawhu yace wasu sun ruwaito shi da tarakuhu bitta'i war ra da ta'un musanna mai digo biyu warra'il muhmala kenan da ra'un mai mara digo wadda wal qadi al da ya kawo wannan magana sai ce mai rauni ce wa qala yace as-sahihu bin nuni wa zai abin da yake ingantacce shine nunun da zayu wa huwa al-ashbahu bi siyaqil kalam shi ya fi dacewa da siyaq da jeren giyar zancen musamman ka kalli sharhin da muslim yayi na fassara magana. da kuma ka duba asalin matsayin shahar bunu haushab a wajen riwaya ba maturuki ba ne amma dai mai rauni din ne wa kawalar kawai qadi iyad riwayatu ta'i tasifun yace riwayar da aka yi da ta'i da ta'un barna ce a cikin dugu wa tafsirin musulmin ya yarduha fasarar da ya yi tana tunkuɗe wannan ainihin wato fasara wannan riwaya ويدل عليه annaha أيضا anna شهرا ليس متروكا abin da ke ƙara nuni zuwa ga haka shine sharu dan haushab duk da yake mashhurin ne bi dhaf kamar yadda suke fada shahrun ishtahara bi dhafi to amma duk da haka ba maturuki bane bai kai abun watsi ba bal ana iya rubuta hadisan shi dan itibari amma yana ruwaito abin da suke suna saba mathiqat yana kuma riwaya daga u da haka malamai suke kiyaye su bal wathaqahu kathirun min kibari mata salaf amma samu daga cikin malaman salaf wanda suka wathaka shi ka karanta littafin mizanu da itidali fi naqd rijal na limam al-hafiz az-zahabi rahimahullah wa qad dhakara al-hafiz as-sakhawi fi hadhihi al-lafdhata fi al-martabah as-sadisa min maratib al-jari al-imam as-sakhawi ya ambaci wannan lafazi daga cikin maratibu al-jarh wanda ita ce eh, eh, martaba ta shida allati yuktabu hadithu ahliha lil'itibari i'tibari faqat wanda yace ana rubuta hadisan masu irin wannan matsayin dan kawai a duba hadisan a ga eh, i'tibari shine a tafi neman musu hanyoyi da za su kara musu karfi na wasu masu riwaya ire-iren su ko kuma wanda suka fi su nagarta sai lamba ta 39 yace huwa shaykhun laysa bidhaka in malama hadisi suka ce wani shaykhun ne laysa bidhaka qala tibi al-imam tibi yace ai shaykhun kabirun Galaba alayhi an-nisyan laysa bidhaka al-muqam alladhi yuthaqu bi suka ce shaykhun an share abubuwa da yawa wajen dattijo ne mai yawan shekaru wanda mantuwa ta galabaici tunawarsa laisa bi zaka dinnan ko ma'anar shi laisa bi zalikal muqamil ladhi yuthaqu bi bai hau matakin da za a amince da shi ba ai riwayatu ne sabbi qawiya shine abin da suke nufi daka lafazi ne na jarrahawa kenan in kaji sun ce shaykhun laisa bi zak illa anna zahira qawlihim huwa shaykhun min adna alfaz at-ta'dil duk yake zahirin asalin lafazin shaykhun kawai tuna da gaskin martabobi na ƙasa wajen tawthiki martaba ce ta ƙasa fa qurina bihi laysa bidhak idan aka gwama ta da lafazin laysa bidhak din ne kawai fa yakunu min alfadhil jari sai ta juye zuwa jari haka idan aka zo da shaykhun kadai an tambayi malami me zaka ce game da wani yace huwa shaykhun ko shaykhun wasatun to wannan wani mataki ne na adna maratib ta'dib bai kore shi gaba ɗaya ba amma kuma ba za a karɓi riwaya shi kai tsaye ba musamman in yayi infiradi to amma da aka hada wannan kalmar da wani da wata kalma ita ce fadin shi wa laysa bidhak laysa din nan sai ya koma rauni amma idza qurina bi annahu shaykhun in bi annahu shaykhun fa huwa ila at-ta'dili aqrabu min at-tajrih annahu illa annahu la yuhtaj bi idan da an batta ne kawai an ce shaykhun kamar da muka yi bayani to yafi kusa da amincewa sai dai ba a kafa hujja da wanda aka ce mashi shaykhun kawai sai dai itibari ko mutaba'at ko makamantan waɗannan hmm. wa tirmidhi kathiran ma yuqrinu baina qawlihi huwa shaykhun wa laysa bidhaka wa yaqsid bihi ad-da'ifa al-imam at-tirmidhi muhammad ibn isa ibn saura a cikin sunan ɗinsa da yake yawan maganganu akan rijalu bayan ya kawo hadisi yakan tattauna in yazo zaka ji yana faɗan wannan kalmar wa fulan ibn fulan zai ce shaykhun laysa bidhaka tabbas tirmidhi yana wannan salan sosai da gaske kuma yana nufin ah, da'afa dan sai kaji ya ce hadha hadithun gharibun la na'rifu illa min riwayati fulan ibn fulan sai kaji ya ce wa huwa shaykhun laysa bidhaka wannan hadisi ne garib dama tirmidhi ya ce garib yana nufin da'if mu kiyaye al-imamu tirmidhi al-imamu a cikin nasbur raya al-imamu ainihin az-zahabi a cikin littafansa waɗannan sa da cikin malaman da suka ce garibun abinda suke nufi ba'ifi haka al'imamu ainihin wato abin nan ibn hazmin al-andalusi abu muhammad shi ma yakan ce garib wa ya'ni bihi da'if to ire-iren waɗannan malaman in suka ce garibi suna nufin da'ifi to tirmidhi bayan ya ce garibun kuma sai bayyana maka menene abin da yasa ya zama ba'ifi sai ka ji ya ce la arifu illa min riwayati fulan ibn fulan kaza kaza kaza sai ka ji ya ce wa huwa shaykhun laysa bidhak da haka eh, tirmidhi mai daga wanda suka shahara wajen amfani da wannan lafazi dan nuni zuwa ga rauni din sai eh, ar-raqamul 40 wahin marra wahin bi marra ai ƙaulan wahidan wahin mai rauni kwarai daga wahi to ana iya a cire ya'un ɗin sai a sa tanwin da suke ci mishi tanwinul iwab wanda yake iwadun ne anil harf kamar da yake cewa alqadi da qadin eh, alkhali da kuma khalin to haka nan ma alwahi wahin sai su ce bai marra kaman da hausa yanzu a ce zuwa ɗaya kenan ko zuwa ɗaya wato kai tsaye babu wani sassauci akan raunin shi da yake abin nan ai qaulan wahidan la taruddu da fihi zance guda ɗaya babu kwan gaba kwan baya a cikinsa waka anna bi marra zidat ta akida kamar ka ce lafazin bi marra an ƙara shi ne don ƙara wa zancen ƙarfi wa hadha lafzu min al-martabati ath-thalitha min maratib al-jarh inda al-hafiz al-iraqi wannan wannan lafazin yana zuwa ne matsayi na uku na lafazan jarrahawa a gun al-imamu Zainuddin al-Iraqi da al-imamu Abu Abdurrahman as-Suyuti wa min ar-rabi'a inda al-hafiz adh-dhahabi sakhawi al-imam zahabi da shi da sakhawi su kuma agunsu mataki ne na hudu wala yuktabu hadithu ahli hatayn al-martabatayn wala yutabaru bi duk wanda yago a irin wannan matsayin na uku din can ko na hudu a wajen waɗannan malamai ba a rubuta hadisin sa ba a itibari da shi duk wanda aka ce mishi wahid to hadisin shi matruki ne abun kyama ne munkari ne ba a kallon hadisin sa sai kuma yace al-wahida ba'd al-arba'in sukan ce yusaddiju fil hadith yusaddiju da sa'ul ayyadul haditha yana kera hadisi na ƙarya qala al imam abdur razzaq as-sanani qultu li ma'mar mal abdur razzaq yace na tambayi ma'mar ibn rashid as-sanani rahimahullah malamin sa dinnan kenan sharare yace malaka lam taktub an isma'il ibn sharwas as me yana ka rubuta hadisai ka koyi hadisai daga malam Ismailu dan Sharwas As-Sanani Abu Miqdam kenan yana da tarjama a cikin At-Tarikhul Kabir na Imam Al-Bukhari wanda shi kanshi Bukhari yayi ishara zuwa ga cewa wato yana kera hadisai kamar da zamu zo mu ji anan qala kana yuthabbitu al-haditha ai yana yana tasbiji asalin tasbiji asalin as-sabat shine doran baya tsakanin kwankwaso da asalin tudun bayan mutum shine athabat wato yana ɗauko kaya kama a ce yana ɗaukar karo ba gamu yana ɗaukar kanshi abin da ya fi ƙarfin shi ya ɗaukar bayan shi abin da ya fi ainihin wato matsayinsa sannan lafazin at yakan zo da ma'anar ainihin wato abin nan sukan ce sabaja atabil kalami ala ghairi wajhi mutum ya faɗi magana ba yadda aka santa ba ya cakuɗa ta ya rikirkita ta ala khilafil haqiqa to shi ma wannan tasbiji ne wannan yafi kusa da ma'anar shi ta istilahi wato bu anan wajen qala al-bukhari qala ma'mar kana yad'u al-haditha a cikin littafin sahih al-bukhari na tarikh bukhari yace ma'mar yace wannan mutum mai suna isma'il ibn sharwas yana kera hadisan jabu Allah ya tsare sai kuma lafazin yuhawwilu yuhawwilu yana tahwili yana transfer kenan shine tahwil yani yansakhu min asli yana kwafe hadisai daga littafin sa fa in waqa minhu ghalatun fa min an-naqli la min dabti aka samu kuskure to a wajen kwafe wanne ba a wajen haddasa ba abinda suke nufi shine malaman hadisi suna da takatsantsan wajen yadda suke kiyaye hadisansu idan mutum aslan yana yana dogaro da hadda ne to da hadda shi ake gwada shi in ya dogaro ne da littafi da littafin shi ake gwada iyawarsa to sai zama ana samun wanda yake amfani da littafi da kuma hadda duka biyu to sai sai ba mutane ainihin wato shukuk akan in aka samu sabani da littafin shi da hadda shi wani za itimadi da shi ko mun gani to sai su karkata zuwa ga wanne ne abinda ake gani tsakanin hadda da littafin wanda ake ganin kamar yafi nagarta kamar yanzu wannan shi hadda shi tafi nagarta don abin da ake faɗi a nan shine yana da kwafi sai ya sake kwafa zuwa wani littafi ko zuwa wani takardu ba tare da ya tantance mai daidai mai ba daidai ba ba tare da ya tankihi ba shine ma'anan hawul ma'ana yana da lalaci wajen gyara littafinsa bayan ya kwafa ko yanzu ne aka samu ɗalibi da wanda ke ɗaukar lacca da wanda sai dai ya jira ya yi photocopy wane ne za ta bayyana cewa malalaci ne mai photocopy nan ko dan duk abin da ya gani a ciki a haka zai dogara da shi to haka shine irin wannan sai suka mishi lamba wa huwa thiqa koda ko amintacce ne asali qala hadhihi al-ibarata al-hafiz ibn hajar fi sulaiman bin abdurrahman ad-dimashqi akwai sulaiman ibn abdurrahman ad-dimashqi wanda thiqa ne min al-athbat yana da hadisai ma a cikin bukhari da muslim ya rasu a hijira da shekara 233 Ah, kamar yadda al-imamu ibnu hajarin ya faɗa wa min qablihi yaqub ah, al-fasawi a cikin tarihu ah, tarihu fasa yace wannan malami ya kasance mukthirun an du'afa walakinahu thiqatun fi nafsi yana da yawan riwaya daga masu rauni da yake shi kansa amintacce aminci ko ya kare zuwa ga a ce bukhari da muslim sun yi riwaya hadisansa amma yana da wannan matsala ta riwaya daga masu rauni da kuma kwafewa ba tare da ya tantance ba sai kuma ya ce lafazi na gaba shine ya zirifu fil hadith yana zuba zaraf yana zuba kai daga jin zuba kasan babu seti kenan ko Ayyak yakdhibu fi yana ƙarya qala zalika ƙurratu bin khalidin sadusi fi muhammad bin sa'ib al-kalbi akwai muhammad ibn sa'ib al-kalbi sahibu tafsir wanda ya daga cikin malamai wanda suke maturukai abun watsi yana daga cikin ah, kamar da zabi sifata shi min awiyatil ilm lakinnahu talifun ce daga cikin buhunan ilimi amma abun watsi ne ba a dogaro da shi faqad rawabuna abi hatim bi sanadihi ilayhi annahu qala ibn abi hatim abdurrahman kenan a cikin adad wa ta'dil ya rawaito da isnadinsa zuwa ga qurratu dan khalid yace kanu yarawna annal kalbiya yazrif malamai suna cewa kalbi din nan yana zuba ai qala ibn abi hatim ya'ni yakdhibu qala az-zamakhshari zarafat ala sittina ma'ana zitta qari zarafta ala sittina ka wuce shekara 60 wa fulanun yazrifu al-haditha wana yana tazrifi ma'anat asalin azrafa ko zarafa shine yayi sauri a wajen magana ko yayi sauri a wajen kuka wato dai mutumin da yake da gaggawa a abin shi baya tantancewa gashi na cikin mu'allaqar imru qaisi wa ma zarafat aynaki illa li tadribi bi sahmayki fi ash'ari qalbin muqattal zaraf anan zuban hawaye wa ma zarafat aynaki idan ninki ba su yi hawaye ba illa li tadribi sai danki soke ni a a menene illa tadribi bi sahmayki da kibau dinki guda biyu fi ash'ari qalbin a cikin ƙoƙon zuci muƙattali wanda zuci da dama an riga an kashe ta an mamaita da ƙauna da ƙarya da yaudara قال ابن الأثير وفي حديث قرة بن خالد كان الكلب يذرف في الحديث أي يزيد فيه yana ƙari a cikin hadisi yana musu ƙari baya baya barin shi hakan wannan ya isa sai al'imamul imam al-Hafiz zahabi shekul mu'arrikhina wal muhaddisi a cikin al'ibar fi khabari man abar ya ce ah, in ba ku manta ba muna kan shekara ta oke za mu tashi farkon shekara ta sanata 98 wa mi'a ko shekara ta 198 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil muharrami zafara fahir bin al-husaini ba'da umurin yatulu sharhuha bil amin a wannan shekara ta 198 a watan muharram farkon shekara kenan fahir ibn al-husain wannan komanda na bangaren sarki ma'mun ya kama al-amin halifa na wannan zamani da suke rikici da kaninsa dan uwansa shine amin muhammadu al-amin suna rikici da abdullahi al-ma'mun mun dai ji duk wannan labarai a baya eh, da abubuwan da suke ta faruwa da yadda su asali ba san rikicin suke ba amma kowa yana kewaye da 'yan fada wanda suke ziga shi suka hana su su samu eh, abin nan magana da junansu karke shi ma'amun ya turo bahir bin hussein ya zo ya yi ma da hisar mun ji a baya ya zo ya yi ma bagadaza abin nan ƙawanya kusan shekara guda tun mutanen gari suna ƙoƙarin ƙwata garinsu har suka yi rauni sai zama wannan sojojin sun hana komai gudana a garin aka shiga cikin yunwa da fatara da talauci da hauhawan farashin kayayyakin masurufi a garin da shekara guda tun daga cikin shekara ta baya ya ce 197 har zuwa farko wannan shekara 198 da aka shiga wannan shekara al'amin ya riga mun ji a baya duk kwamandojinsa da 'yan kusa da shi sun watsa sun bashi waje sun bashi daga shi sai mahaifiyarsa zubaida sai kuma babban abin nan shi ne abin nan alfadul bin rabe wanda ya da cikin da suka dinga ziga shi akan wannan yakin da shi da uwar daga karke shawarar zai mika kansa gare su ko kuma zai gudu ɗayan biyu a wata riwayar ma kamar yadda yake cikin alkamil fi fayar rijal min alkamil fi na ibu al'akhir ya ki faɗa ma mutane asalin abin da zai yi ne don yana tsammani kuma tsammanin shi gaskiya ne cewa akwai masu akwai a cikin hashiyar da ke kewaye da shi akwai 'yan leƙen asiri ko aka ce akwai munafukai masu kai ma abokan hamayyarsa labaransa kuma da gaske ne wannan ya tabbata a tarihance da ka sai ya raba kafa ya ce zan miƙa kaina ya kuma ce zai gudu to su kuma duk da haka waɗancan su tsayar bin sai suka yi taking precaution sai suka raba sojoji gaba da aka kewaye dukkanin kofofin da ake iya fita daga Bagdad, sannan suka kafa mai sharaɗi cewa sai ya aiko musu da zoben hatimin halifancin tukunna ya zo hannunsu sannan za su ba shi amincin ya fita daga garin to da ya shi kuma sai ya aiko cewa ba zai ba Fahir bin Hussein ba sai dai ba wani wanda shine second in command shine Harsama mun tuna Harsama ko wani babban komanda wanda ya fi wannan saukin mu'amala gare shi suna da sabiku ahadin na sabo to amma uh, shi kuma Tahir bin Husayn ya riga ya gaya masu jin shi ko sun kama shi ko su kashe shi ile kuwa tsakar dare kusan asuba sai gashi a cikin wani dan karamin maukibi na magoya baya sarako shi zai hau jirgin ruwa ya gudu anan suka kama shi suka yanke kanshi suka sa kan akan mashi suka tafi da shi kamar da muka sha faɗa akan sarauta duk wannan ba wani bakon abu bane ga wanda san tarihi ko ya san ma labarin siyasa eh, kisa tsakankanin masoya ko makusanta tsakanin miji da mata tsakanin ɗa da uba ko tsakanin wa da ƙani duk wannan abu ne wanda yake mai yiwuwar faruwa ya ma sha faruwa da aka aka kashe shi aka aka tafi da shi gashi yace faqatalahu wa nasaba ra'sahu ala rumhi suka kashe shi suka soka kan a jikin wani mashi wa kana malihan ya kasance kyakkyawan mutum ne abu yaba wanda yake fariƙar jamilal wajihi wanda yake da kyakkyawar fuska tawilal qama dogo asha sab'an wa 20 sana iyakar rayuwarsa shekara 27 ce wastukhlifa thalasa sinina wa ayyaman halifanci shekara 3 da 'yan kwanaki wa khuli'a fi rajabin sanata 60 wa 90 tun a shekara biyu baya sanata 90 wa 60 wa 90 ko shine 196 tun a lokacin ma'amun mun tana a baya ya bayyana cewa to karkashin wasiyar da babansu yayi wanda kuma shi Aminu shi ya rubuta ta aka je aka rataya a Ka'aba a Makka aka yi wannan yarjejeniya a gaban dukkanin manyan danginsu 'yan Banul Abbas da sauran Kabals aka rubuta cewa ni sarkin musulmi Haruna Rashid na ba da halifanci a bayana ga Aminu na kuma ba ma'amun bangaren khurasana da duk abin da ke khurasan na harajinta da komai kuma shine halifa bayan aminu idan aminu ya yadda da wannan abun ko ta yaya ne bayan na shuɗe to ina umarnin duka jama'a ta su goyi bayan ma'amun don cire shi kuma shi aminin shine sakataren wannan rubutun an ce halifan ya yi haka ne saboda lokacin ya riga ya ayyana amin a matsayin waliyu ahad al'awwal kuma shine dan mata aure shi kuma wancan ɗan sadaka ne murajid ita ce uwarsa sadaka wannan kuma zubaida uwarsa ba ya ce cikakkiya so da haka kuma sai daga baya sai ya fahimci bayan ya ayyana ba hashim ɗan ba ya sai ya fahimci wannan ɗan gidan baiwar ya fi cancanta wajen hankalinsa da iliminsa da hangen nesansa amma sai ya ga cire wannan ɗin zama wani wani sabon fitina da haka sai ya haƙura amma sai ya gwama da kanin a baya kuma ya yi ƙoƙarin ya gintse ƙofar abin da ya nemi faruwa da shi wanda yayansa alhadi ya so ya cire shi in mutuna ko to daga wannan wata na rajab shekara biyu baya ma'amun ya gamsu a kan cewa lalle tunda an fara kiran ɗan gidan abin nan amin yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara biyar an fara kiran shi da waliyu ahad sai ya fito ya bayyana cewa yanzu shi ne halifar musulunci kuma duk musulmai su goyi bayan shi karkashin wasiyar babansu wasu goyi bayan shi wasu ba su goyi bayan shi ba to shine yake ishara kan cewa an kwabe shi daga halifanci tun shekara ta 196 wa haraba sanatan wa nisfa yayi yaki shekara 1 da rabi wa huwa ibn zubaidata binti ja'far ibn al-mansur shi dan gidan zubaida ne zubaida gidan ja'far dan gidan abu ja'far al-mansur wanda shi ja'far din wato dan uwa ne ga mahaifi wato eh, auren gida ne aka yi musu eh, eh, Ja'far din a matsayin kawu yake ga su su Rashid da ya auri yar ke babansa kenan tunda shi Rashid dan gidan Abu Ja'far abin nan Mansur ne ko wa kana mubazziran lil amwali Ƙalilar ra'ayi kafiran la'ibi ya kasance yayi bazzaranci ya ta ciyar da dukiyar gwamnati ya dinga ba mawaka da makaɗa da yan eh, siyasa ya sai da ya tsiya ta baitul mali din Ƙalilar ah, ra'ayi mai ƙarancin tunani ba yi da hangen nesa kusan tsawon gwamnatin nashi yi da wani ra'ayi nashi da za a ce da shi ya aiki wata sace kawai zubaida da kuma wannan alfa alfa alfa rabi' babban babban abin nan ɗinsa hajibinsa su suke yin duk abin da suka ga dama da gwamnati kathiran la'ibi mai yawan wasa zaman fira zaman sauraron waka shan abubuwan maye kwanciya da ainihin wato wasifat ‘yan mata bayi yakan kwana da su haka sun cika gado kamar kwanciyar yara duk suna runguma da shi wasu na mashi tausa wasu na mashi kis wasu na mashi fifita haka yake kwana aikin da ya danga yake na wannan shekaran Allah ya gafarta mishi gashi ma zahabi ya ce samahu Allahu wa rahimu Allah ya gafarta mishi Allah ya la yuslihu lil khilafa ce san bai dace a ce shine alifin musulunci ba kawai dan dai an maida abin gado ne gargajiya Allah ya gafarta mi wannan kaji daga na al'amarin shekari wa fiya tufiya fi awwal rajab shaykhul hijazi wa ahadul a'lami abu muhammad سفيان بن عيينة الهلالي مولاه الكوفي الحافظ نزيل Makka. a wannan shekarar dai aka samu rasuwar malam eh, shehun ƙasar makka ɗaya daga cikin manyan taurarin addinin Allah baban muhammadu malam sufiyanu ɗan uyaina alhilali maulahu bararren bawa ga hilalawa alkufiyu asalin mutumin kufa ne alhafidu babban malami nazilu makka ɗan ne a makka walahu ihda wa tis'una sana ya rasu shekara shi 91 sami'a ziyad ibn ilaqa wa zuhriya wal kibara yayi karatu a gun waɗannan Kala shafi'i laula malikun wa ibn uyaynata la dhahaba ilmu al hijaz kibadan maliku da dan uyayna ba da ilimin kasar hijaz da ya kare hijaz makka da madina kenan da bai wa qala ibn wahab la a'lamu ahadan a'lamu bit tafsiri min ibn uyayna yace ni ban san wanda ya kashi sanin tafsirin alqur'ani ba wa qala ahmad al-ajli kana hadithuhu nahwan min sab'ati alafi hadith hadisin shi ya kai guda dubu bakwai walam yakul lahu kutub ba shi da rubutu da kaya yake kawo su wa qala fihr ibn asad ma ra'aytu mithla ibn uyayna ban ga wani irin ibn uyayna ba wa qala ahmad ibn hanbal ma ra'aytu ahadan a'lam bis sunan min ibn uyayna ya ce ban san wanda ya kashe sanin sunna ba in ji ahmad dan hambali wannan tarzama in kun ta wuce ko dama muka ce zai maimaita ta a nan wajen saboda kore don ta fuskar saɓanin da aka yi game da lokacin mutuwa ibn Uyena. ta wuce a baya shekara ta ainihin wato abin nan ga ta can shekara ta da shida ɗin ko? shekara shida na gashi nan a shafi na 251 a cikin shekara ta 197 yanzu kuma nan da takwas an kawo da takwas sai ƙara maimaita ta to gashi da kanshi sai yake cewa tufiya sanatar saba'in ya fara su ne shekara ta abin nan ta bakwai da ta wuce a baya wa hadha huwa sahihu wannan cewa ya rasu shekara ta 197 shine zance mafi inganci وفي جماد الآخرة الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي الحافظ أحد أركان الحديث بالعراق وله ثلاث وستون سنة wannan shekara dama an samu rasuwa wasu manyan malamai guda akwai ibnu mahdi abdurrahman ibnu mahdi sai kuma zamu zo zamu ji wani a gaba kaɗan shine yahya ibnu sa'id al-qattan wanda dukkan su malamai ne guda biyu abokan juna a ina fata mun fahimci wannan a wannan shekara dukkanin suka rasu Allah ubangiji ya gafarta musu da ya fara da Abdurrahman ibn Mahdi yace sunan a wannan shekara a cikin Jumadal Akhira aka samu rasuwan Abdurrahman dan Mahdi Abdurrahman wanda ake cewa Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi al-Basri al-Lu'lu'i al-Hafiz ahadu arkanil hadith bil arab ɗaya daga cikin jigajigai tirakun da hadisi ya tsaye akan su a ƙasar iraki walahu 63 sana mala abdurrahman ibnu mahdi ya rasu shekara ta a duniya lokacin 63 rawan hisham bin dastiwa dastuwai yana da riwaya daga hisham bin dastuwai wa khalqin da wasu halittu wa awwalu talabi sanata nayfin wa 50 wa 100 farkon ah, koyan karatunsa shekara ta 150 da wani abu a lokacin shekararsa ƙasa da ashirin domin haife shi ne hijira shekara ɗari talatin da biyar to kaga daga ɗari talatin da biyar zuwa ɗari da hamsin akwai shekara sha biyar kawai a shekara ta ɗari da hamsin da uku or there about a lokacin ya fara koyon karatu kamar shekarar shi goma sha bakwai ko sha takwas fakata ba an sigari tabi'ina ka aimana bin na'il wa gairi ya yi karatu a gun wasu daga cikin ƙananan tabi'ai kamar aiman ibnu na'il kaman salih ibn dirham kamar yazid ibn abi salih kamar kuma ainihin uh, jarir ibn hazim wannan sa daga cikin sigaru tabi'ina wanda riwayar su daga tabi'ai ɗaya ce kawai ko biyu wani ma kuma kawai da ya dai ga tabi'ai ba shi da riwaya daga gare su shi kuma ya samu wannan martaba duk da eh, mutaakhir anhum amma ya riske su suna manyan malamai shi kuma yana yaro kankani matashi ya ji karatu a wajensu <clears throat> قال الإمام أحمد هو أفقه من يحيى القطان وأثبت من وكيئ an tambayi imamu ahmad game da مهدي mahdi ya ce huwa يحيى min يتي ابن مهدي ya ce ibnu mahdi ya fi yahya ibnu sa'id شيء فكه ya fi shi min kuma ya fi waki'u tabbas in suka yi saɓani ana kuma gare shi maimakon wakilu kuma sun yi sabani kamar hadisi hamsin ko makamanci haka aka samu kuma da shi ke da gaskiya a cikin hadisan kamar yadda alkawariri shi kuma yake faɗa cewa ibn mahdi ya arifu hadithahu wa haditha gairi wa amma al fa ya arifu hadithahu fakat shi e, ibn mahdi yana da diraya akan hadisan shi da ya ruwaito da kuma hadisan waninsa zai iya tantance maka su amma shi inda ya ɗara ma ya haya kenan ɗan sa'idu wani shi kuma ya haya hadisan shi kawai ya damu da su ba ruwan shi da riwaya wani wa qala ibn al-madini kana abdurrahman ibn mahdi a alaman nas yace abraman ah, dan mahdi ya fi kowa ilimi walau halaftu la halaftu bayna ar-rukn wal maqami anni lam ara a alama minhu ci da zan rantse da Allah to zan iya rantsuwa tsakanin rukunul yamani da ainihin wato makama ibrahim cewa wallahi tallahi ban taba ganin mutum irinsa ba zahab ya ce wa kana aidan ra'asan fil ibadati rahimahullah yadda yake kuma jagora a wajen bauta Allah wajen karatu dinnan haka kuma yake jagora a wurin bauta Allah Allah ya gafarta mishi yana da yawan azumi da tilawa da sallah da sadaka ah, kamar yadda ya faɗa sunan shi Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan abu sa'idin al'ambari al'ulu'i albasa ana mashi wannan nasaba zahabi ya siffanta shi ke cewa al'imamun naƙidul mujawidul hafidul hujja haka ya siffanta shi abin nan haka ya siffanta shi sannan ibn madina yake cewa kana ilmuhu bil hadithi ka sihiri ilimin da yake da shi na hadisi yi kama da sihiri ma'ana wani abu ne wanda yake kamar kaman yana mutane walawala da rufa ido an rasa gane kan irin ilimin ilimin shi ya kere irin wanda aka saba gani na bil adama sai dai a ce kamar sihiri ko kuma yana aiki da rauhanai kuma gani eh. kota magana ta magana tashi da makaranta a baya nasa yan uwa da suke zuwa karatuka na za su iya tunawa ko kuma ku ba wannan karatun ba ne cewa ya taba buɗe majalisi na karatu duk juma'a ya ce idan ya zo majalisin ya zauna ya ga mutane sun taru sai ya ji daɗi sai ya ta zubar da ilimi yana jin encourage haka yana jin ƙwarin gwiwa ya ce yanko ya zo ranar mutane ba su zo ba babu mutane da yawa sai ya ji damuwa a cikin ranshi kawai sai ya karatun sama-sama sai tambayi malamin shi mai suna bishir bin manso cewa an gata malam ka ji abin da ke faruwa da ni a majalisun da nake a unguwanmu sai ce ka rufe majalisin nan zalika su su'in haka ya ce mashi ce wannan makarantar bala'i ce a kanka. Eh, in kana karantawa a unguwa ka fi so ka ga an taru sannan sai ka zage kwanduwa ka yi abin da ba shi ka saba yi ba in ka gaba mutane kuma dai sai ka ji sanyin jiki an tashi maka dinga cewa to ka iya da mutane ana so akwai musu shirya masu sinki ka dinga jin ba ka jin eh, abin nan moral ɗinka yana yana yana depression ko to alama ne akan kana kan wani majalisi ne na barna eh, akwai akwai rera ta iya shiganka daga nan daga nan sai ya rufe wannan majalisi bai ƙara karantarwa ba har lokacin da aka buƙaci zuwa ga iliminsa wanda dole sai an saurara shine rahabi yake ba da labari wa min qablihi al-khatib al-baghdadi a cikin littafin tarikh madinat baghdad haka nan abu nu'aym al-asfahani ma ba da labari a cikin tarjumar da ya masa mutawwala ya tsawaita sa a cikin littafin hilatul awliya yake cewa kana za jalalatin ajiba ya kasance yana da kwarjini jalalatin wa haibatin ajiba kwarjini mai ban mamaki ma kana ahadun takalla mafi majlisi wani bai iya yin magana a majalisinsa wala hatta ya tabassa aka ce murmushi wannan wani bai iya yi a majalisinsa bal kanu ka annahum fi sala in yana zaune a darasi dalibai sukan yi kamar inda ka san ana sallah khushu'i in ana zaman tahiyya ya zaka ji shuru gaba ɗaya ko kaman babu kowa kaman babu mai rai to haka ake majalisinsa hakan kuma ya kasance in ya ga wani yayi murmushi ko yayi magana side talk aka ce kawai labisa na alahu wa dhahaba sai sa takalmin shi kawai to ba a mai wasa a makarantar shi mu yanzu sai ka zai waya kawai tana ringe ko wani ma ya tashi ya fita ko yana mai ana yi ma yana chatting gara ma nan fa wannan na magana kama university ne jama'a kana lecturing ma wani yaro ma yana ta browsing me kake cewa ko eh, wata budurwa a layin farko da saurayinta ko kawata a layi na can karshe suna suna suna zolayin malamin ke kin ga hular shi kuwa yau ko wannan anya ba sai fada da matan shi ba kuwa suna suna aikawa junansu ta ta messenger wallahi tallahi babu exaggeration wannan ya faru ne a aikace a nan AB wallahi ashe kawai suna zaune kawai malamin suke ta mokrin kawai suna suna abin nan to wai dalibai ke sa ilimin yanzu bai da albarka sai yawan yawan karatu kowa yayi karatu amma babu albarka saboda babu biyayyar ilimin da ya kamata a yi malamai babu rankwafawa da mutuntawa da ya kamata a yi malamai ka ji fa wannan fa ba a motsi in yana waje mun karanta tarihin a'amashi a can baya da irin yadda yake da yadda ɗalibai suke tsoron shi to duk irin wannan eh, shi ke kawo albarka ilimi sai sun bautu sannan suke samu wani albarka har a samu abin da ake nema a gurinsu akwai akwai kissar shi da da mijin yasa dan dama yana bada fata kun sa akwai hadisi mai rauni da yake cewa idan mutum ya aure idan mutum ya aure to mako guda ya halasta ya misin din sallah asuba ina ji an taba ji wannan karatun ko hadisi ne mai rauni kwarai munkari ne eh, ibnu hazim ya tattauna akan shi a cikin muhalla inda cewa ba addinin Allah bane haka amma na san da di ya shahara ba mai wa'azi ne ma zai gaya maka limamu an gogo ne zai gaya to shikenan mako guda an dauke maka zuwa asuba sai ka je ka ta shargallan ka kawai da kai da amurka ku tabbacin asuba to irin wannan karatun ne ya ma aisha aure aka tare da ita a makwabta sai ya fito da asuba bai ga mijin ba ina wani aka ce ayyana can suna bacci da amarya sai je har gidan ya kwankwasa musu ya ce ku fito sallah asuba ya ce ina nan na jiran ku har ya kusa rasa sallah ba su tashi ba shi kuma bai tafi ya ta kwankwasawa sai daga baya dai eh, ya ga zai rasa sallah ya rabu da su ya je sallah sannan ya dawo ya ta musu faɗa zahabi ya kawo wannan labarin a cikin siru alamin nubala hayyaki taliki yana cewa haka salaf suke wajen alhirsu alal khair li anfusihim wa li ghairi eh, haka kuma al-imam abu nu'aymin shi ya ambaci asarin labarin da da isnadin sa a cikin hilyatul awliya eh, mun ji cewa ya riski wasu daga cikin atba'u tabi'ina kamar da malaya ambata akwai Ayman ibn na'il sannan akwai Salih ibn Durham sannan akwai Yazidu bin Abi Salih akwai kuma Jarir ibn Hazim sannan ya ya nace Imam Malik da kanshi ce cewa sai da Maliku ya kosa da ni sai da na fahimci Maliku ya gaji da ni shekara da shekaru yana tabun Imam Malik yana kwasan ilimi baya daga mai kafa yace hatta malalani shehu yace haka haka da kashi ke cewa lazimtu malikan hatta hatta mallan shi yace wata rana sai na ce mishi alga ta mallan ina so zan je gida ganin gida saboda na dade rabona da gida garin su iraki ne ce kuma bana jin labarin iyalaina da da ƴan uwana yace kai inda zaka tafi kai ka tafi haka kamo wannan uzur ni ma nan na fito gida ka ga daga gida na ku bana jin labarin mai iyalaina suke ci dai maganan labarin iyalai ne ka <laughs> mutu ai ba dole ka ji halin da suke ba irin yanzu bane da za su ta buguma waya da please call me ko ko su ta ma flashin ba irin yanzu bane eh, na ah, ah, wani abu da aka ba da labari har ilawa a cikin tarihinsa shine baban shi ya kasance ba shi da hazi kwata-kwata iri baban shi ba malami bane gama garin mutum ne kawai dan duniya wanda bai san karatu ba kuma ya rayu har bayan dan dan ya riga shi mutuwa shi ibnu mahdi ya riga baban shi mahdi ibn hassan rasuwa baban dan kasuwa ne attajiri ah, hazabi yake cewa wa kana ahyanan yusrifu fil kalami wa yajhal yakan saki baki haye wauta wauta ita ce in ya ga dalibai sun taru a gaban dan shi kuma yana tare da kasuwancin sai ake ce mishi kai danka ya zama malami kuma ka tare da kasuwanci ya ce to ai wannan kasuwancin shi ya haifar fadda shi shi kanshi dan wannan karatun riba kasuwancin ne <laughs> <laughs> ko mun gani shi kan shi dan a cikin riba kasuwancin shi ne da haka ya fi ganin muhimmancin kasuwancin shi fiye da muhimmancin nan <laughs> Allah ya gafarta musu yana daga cikin malaman da suka kyamaci a hamza musan a hamza ta samu tasgaro wasu malamai suna kyamata saboda abin da ke cikin ta na sakatat da da imalat eh, akthar min lazim da sauransu ina ji mun tattauna kan wannan a can baya to har yana cewa da ina da hali da ina da mulki in na ji wani limami na karatu a sallah da kira hamza sai na sa mushi ta'aziri in yana bayan liman da ya ji an fara karatu kira hamza sai cire kita kalmin shi kawai ya fita ya fasa sallah sai nemi wani masallacin baya bin limami mai karatu da da kira hamza sallah abdurrahman ibnu mahdi kenan a takaice kwarai da gaske mai san ganin tarihi sa cikakke sai ya koma littafin siru a'lami annubala mujalladi na tara ko littafin hidatul awliya ko tarihu madati bagdad ko littafin ainihin wato ibn khillikan shine wafayatul a'yan wa akhbaru abna'iz zaman ko ainihin littafin alwafi bil wafayat na ibn imad al da dai sauran tafai kaman littafin ainihin wato tahdhibut tahdhib na ibn hajarin haka na littafin tazkiyatul huffazi na shi zahabi din duk waɗannan sun yi tarihin sa malami ne daga cikin malaman musulunci Allah ubangiji ya gafarta mushi wa fi shawwal al'imamu abu yahya ma'anu ibn isa al-madani al-qazzaz sai kuma al'imamu abu yahya ma'an ibn isa al-madani ɗan garin madina al-qazzaz al daga ainihin al-qazz da shine al-harini eh, yana sai da kyallaye ne na al-harini yana gyara su yana da rumfar kasuwa a ƙasar madina wanda yake wannan aikin yana da ma'aikata da sauransu sahibu malikin ɗalibin maliku ne rawa an musa ibn ali ibn rabahin wa ta'ifa wa kana hujjatan sahiba hadithin sahiba hadithin hujja ne yana da hadisai wanda suke da yawa yana da riwaya a cikin dukkanin kutub as-sitta qala abu hatim huwa athbatu ashabi malikin wa awthaquhum inji ainihin abu hatim ar-razi yace yahya ma'an ibn isa na daga cikin thiqat mafiya tabbas a cikin ɗaliban maliku Wafi safarin al abu sa'id kaga ya maida mu yanzu an ji jumadar al yanzu kuma an koma safar sai abu sa'id yahya ibn sa'id al shine ɗan uwan wancan kenan abokinsa Albasari basri al-hafiz ahadul a'lam babban malamin ƙasar basara ɗaya daga cikin jigajigan malamai walahu 78 sana al-imam abu sa'id yahya ibn sa'id ibn farrukh al ya rasu hijira ya rasu da shekararsa 78 kaga ya fi ibnu mahdi dadewa a duniya ke rawa an ata ibn sa'ibi wa humayd wa khalq ya da riwaya daga humayd ibn sa'ib da wasu halittu da dama waɗanda ba wannan ba bin humayd da banani ma ata ibn sa'ib da humayd at-tawil kenan an qala al-imam ahmad ibn hanbal ma ra'aytu bi ainiya mithlahu imamu ahmad dan hanbali yake cewa da ido na dai ni kam ban taba ganin mutum irin ya haya ibnu sa'id al-qattan ba waɗannan duka malaman su bukhari su su su ahmad dan hanbali ne da ibnu mahdi din da shi wannan ya haya dan sa'id al-qattan ah, wa an ibnu ma'in qala li abdurrahman ibn mahdi yace abdurrahman dan mahdi ya ce mini la tara ainaika mithla eh la tara bi ainaika ko mithla ya hayal qattan yace na rantse maka da Allah bai rantse baka ya amin yace ba za ka taba gani da idanka ba irin haya dan sa'idu ba za ka ba za ka gani shi babu irin shi wa qala bundar wanda daga cikin khirijan makarantarsa shine bundar yace ikhtalaftu ilayhi 20 sana na zauna da shi shekara 20 fa ma adhunnuhu annahu asallaha qat ni dai ban taba gani yayi sako ba wani abu da za a ce sako ne ban taba gani ba dake ci gaba وقال ابن معين أقام يحيى القطان 20 سنة يختم كل في كل ليلة يا يا يا راي شكرا 20 ددري سي يا ولم تفته الزوال في المسجد 40 سنة sannan wato salla azhar tace azzawal bai taba kubuce mishi ba shekara 40 a ce baya masallaci sa'ad da rana za ta zawali haju auliya uke shi sa Allah ya ba su ilimi jama'a kamar na aljanu kaji dan uwan shi zaka ce kamar yana sihiri dan dama da gaskiya abin da ke sa albarka ilimi shine tsoron Allah da kiyaye dokokinsa yana da gaskiya wanda ke taimakawa ilimi ya albarka shi sa salaf suka fi kowa ilimi jama'a ba wai tarin karatu shine ilimi ba a sa kaman dukiya ne ba wai tarin naira da dala da aqar da property shine dukiya ba ko menene innal gina ginan nan wadatuwar zuci din tana zuwa ne ga duk wanda Allah ya huwace mishi ba wai sai kana da yawan tarin dukiya ba Abdurrahman Yahaya dan Sa'id sunan shi Yahaya ibn Sa'id ibn Farrukh Abu Sa'id al-Taymi al-Basri al-Ahwal haka shu'uba yakan yawan mishi yace raditu bil ahwal yana da harari garki duk sanda aka samu sabani a wani hadisi sai shuba ya ce raditu bil ahwal duk abin da mai harari garki ne faɗa na yadda sai ya dafa shi ce ma ahadun yuhsinu Sana'a sana'ataka ya ahwal ba wanda ya iya irin abin da ka iya ma shi kuma an ce hadisi a gunshi kamar yadda ka san ana ba da labarin ya sunan shi karfe a hannun annabu dawuda wa alanna lahul hadid to shi kuma ka malam ya haɗin sa'idu yake da ainihin hadisi yadda ka ji labarin na annabu dawuda game da karfe kasan shi kuma karfe kamar zare ne a gurin shi ya lankwaya shi kamar yadda ke na ɗaya yadda ya ga dama haka yake wa ƙarfi ba sai ya saka shi a wuta ba zahabi ya siffanta shi a cikin littafin shi siru alamin nubala ya ce al'imamul kabir amirul mu'mini na filhari ya haɗar sa'idu kenan an haife shi farkon shekara ta 120 shi ne za ka ga yara yi ɗin kenan shekara 78 ɗin ko wani abu zahabi yake cewa uniyar bilhadif ya ba da muhimmanci ga ilimin hadisi tun yana yaro warhala fi talabi yayya wace ya wace wajen neman hadisi wasadal aqrana ya zarce sa'o'i wantaha ilaihi ilmul hadisi fi asri gaba daya wantaha ilaihi alhifz wa ilmul hadisi fi asri da hadda da sanin hadisi da ilimi a zamanin shi sun take gare shi yana daga cikin farko wanda suka fara magana akan ilal da rijal magana akan ilolin hadisi da kuma rijal shi da wancan da muka ji shine Abdurrahman dan Mahdi wannan malamin ya yayi manya-manyan malamai da yawa daga cikinsu akwai musaddad malamin su bukhari din nan khiriji ne nashi musaddad dan musarbal dan musarhal sannan akwai ali ibn abdullah ibn al-madini shi ma graduate ne na yahya ibn sa'id sannan akwai kuma al-imam al-fallas shi ma haka sannan kuma akwai affan ibn muslim shi ma yayewar wannan ne haka malam abubakar dan gidan abu shaiba da littafin musannaf haka bundar da aka ambata haka su imamu ahmad ma duk ɗalibansa ne imamu ahmad Ibn hanbal yahya Ibn ma'inin duk waɗannan ɗalibansa ne amma dai waɗannan daga cikin manya-manyan kwamandojin lieutenant ɗin makarantarsa na fata mun gane wannan a wajen furu'a a wajen fiƙihu malam Yahaya ɗan yi al duk da mutumin basara ne amma yana bin mazhabin fiƙihu ne na abu hanifa wato ashabun ra'ayi wal zahabi ya ta'aliki yake cewa a inda bai samu hadisi ba kenan in bai samu hadisi ba to yakan bi mazhabin su Abu Hanifa a wajen fiqhun sa ya ya shiga ya taba shiga eh, akwai wata kissa tsakanin shi da Thauri lokacin da Thauri ya zo kasar Basra sai ce a nemo mini wanda zamu muzakara hadisi da shi sukan zauna muzakara hadisi kamar da yake musaffata alqur'ani yace ku nemo mini mutumin da itlab utlubu rajulan ko insanan natadhakaru ma'ahu alhaditha aka ba da labari aka ce suka kira mushi yahaya dan sa'idul qattan da aka zo aka yi muraja aka tashi sai ya fara tuhuma wanda suka kawo mushi yace qultu lakum qultu laka ji'ini bil insan fajitani bi shaytan ce ku kawo mini mutum sai ku kawo mini wani hatsabibi ma'ana haddar haddar matashin a lokacin ta ruda ainihin Sufyan da sauri ya ruda shi gaba daya sai ce ku kawo mini mutum kwaje ku kawo mini wani aljani hatsabibi an ce shigar shi ba ta kama da shigar malamai ba baya shiga irin ta malamai baya rawani ba yi da kandiri ba shi da cikakken gemu irin wanda za a gan shi da an gani a ce akar makalla ba yi da duka wannan ya fi kama da 'yan kasuwa ko attajire ko 'yan gayu aka ce amma wa'iza ta kallama askatal ha'a. kana ziyuhu ziyal laisa bi ziyil ulama shigarsa da yake ba ta kama da ta malamai ba amma in ya zauna ya fara magana sai duk malamai sai su shi haka haka suka ba labari a cikin tarihinsa sannan yana da wani siffa baya raha ba a taɓa jin shi yana zaune yana raha ba baya raha kuma yana shi kawai serious business ne a za kuma mutane yin waɗannan da kawai jiddu hunna jiddun wa hazlu hunna jiddun <laughs> an taɓa zuwa aka same shi a masallaci aka ce ga wani makwabcin katan aka kawo mashi gulma ya ce ai kaza ne ma kai kai ustazi mai zafin kai kaza ilimin ƙarya baka aiki da shi sai ya fashe da kuka ya ce wallahi innahu la yaqulu alhaq na rantsi da Allah gaskiya yake faɗa duk abin da ya fada kana wallahi gaskiya ne be ji haushi ko ya ga kaman wai an ci mutunci inda ka san dai a ba da labarinka labarin ka a faɗi duk wani aibi da wanda yake kanka da wanda baya kanka sai ta kuka ce na gode wallahi ya mun nasiha ne duk abin da ya fada wallahi laifi na ne zaka iya wannan tawallu al-imamu zahabi ya magana a kansa cewa uh, ya haibu sa'id ya daga cikin al-muta'annituna eh, tuna naqd wanda suke bin katun uh, mun yi wannan katun a baya da haka zahabi ke cewa fa idza ra'aitahu wasaqa wasaƙa ahadan ko wasaƙa shaikhan fa atamid idan ya haya dan sa'idul ƙatsani ya amince da wani to ka yadda da amincewa tashi amma idan. layyana ahadan sai babu ya ce fata'anna amma idan ya kwashe kafar wani to ka ba a hankali saboda yana da tsanani eh, hatta tara kaula gairi hifi har sai ka kaga maganar wani malamin daban akan wannan da yaya ɗansa ido ya layyana shi a yake cewa faƙar layyana mithla isra'il kamar isra'ilu wanda ya daga cikin zalu sita isra'ilu abin nan kenan binu yunus wanda kamar da ibnu hazarin ya faɗa a cikin taqribut tahdhib yana ishara ga wannan magana yake cewa thiqatun tukullima fihi bila hujja dama ishara ne ga magana ya haɗan sa qatan da ya akan sa isra'ilu ya rasu hijja ta 160 za ku yi tunawa a can bayan mun karanta sirar sa takaitacciya to isra'ilu haka hammam ibnu yahya al-awad wanda shi ma daga cikin darus sita ya rasu hijja shekara 165 shi ma wannan ya layyana shi malam yahya dan sayyid qatan da masu riwaya birjik a cikin bukhari da musulun in kana son ganin tarjamar su da maganganunsa koma cikin tahdibu tahdib koma cikin Mizanu mizanul i'tidal ka ga maganganu da haya dan sa'idu ya yi ta yi kawai mujarradin tasaffu haka in kana yi za ka ci karo da irin waɗannan yana da zafi wajen amincewa da mazaji ya so ne kowa ya zama alamar martabatihi wa zaka'i wa za la yasu ko mun gani ah, ah, da haka yana daga cikin ma abinda aka faɗa game da shi shine baya baya riwaya daga wanda ba amintacce ba a wajen shi daga duk wanda ka je hadan sa iri ya ce haddasa ni fulan to amintacce ne a wurin sa wata rana yana zaune ɗalibai suna shigowa ya zauna akan wani wuri mai mai dan tudu aka ce haka sai ɗalibi ya shigo sai ya sai sai ya ce sai ba shi hadisi yana raba musu sai biyar biyar ya baka riwaya biyar ka wuce wani ma ya zo an shi biyar ya wuce sai wani ya shigo sai ga kaman yayi yarinta bai kamata a ce ya fara koyan hadisi ba sai ce ka iya ya ce eh shi karanta mun ƙwar'ani ko sai ya karanta mashi idan zulzilatil ardu zilzala bai gama aya ɗaya ba kawai ya ido ya suma ya faɗo da kan kujera saboda tashin hankalin idan zulzilat aka mu ba ruwanmu mu kawai sai ga ana ta dariya kawai duk da yake ba mana sai salaf bane wannan ko eh, eh, yana yana da akwai akwai akwai guduwi a ciki Allah ya gafarta mashi kamar yadda aka ji ya mutu ainihin watan safar Ah, abin nan kamar kafin ibnu mahdi kenan Ibn mahdi ya mutu ah, jumadal akhira ko kaga safar rabiul awal rabiul akhir jumadal akhira dama wata hudu ne tsakankanin su dukkanin su suka rasu ah, a wannan shekara Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su hmm? hmm. ai mun dade muna wannan magana jama'a to ko akwai sababbi fa magana akan saki qur'ani a dare dai ai mun yi ta mun maimaita mun yi ta mun maimaita ah, cewa ba ba manhajin annabi bane sallallahu alaihi amma an samu salaf da dama suna yi da haka aka samu wasu interpretation wanda shi ma interpretation din ba ba mai inganci bane cewa saukewan na yiwuwa ga wanda ya riga ya san ma'ana zai iya domin shi ba ba ta ma'ana yake ba ya iya ma'ana yana kokarin rike haddashi ne da ƙara samun lada amma mai koyon karatu da wanda bai kware ba dole ya sauke alal akalli kwana uku wannan waji ne aka bayar saboda ya waita haka a gurin salaf kuma salaf din da suke yin wannan malamai ne gashi mun ji wannan kusan kowa zaka ji a tarihi shi irin wannan hal Imam Bukhari hal Imam Shafi'i mun ji cewa Bukhari yana yin khatma 120 a Ramadana kawai ko ko ba ka makaranta ba Shafi'i khatma 60 a Ramadana khatma 1 abin nan da sallar dare talatin sallar dare talatin tilawar da yake a cikin ramadana khatima sittin yake a wata guda za ka kenan kaman kullum yana khatima biyu ko gani sallar dare kiyamun layli khatima daya tilawa kawai khatima daya kullum da aka kafin azumi khatima sittin buhari kuma ninkin haka 120 duk mun karanta anan ai amma aka ce duka waɗannan hadiyu sallallahu alaihi wasallama khairul hadi yafi la ma faqa alqur'ana man qara'ahu fi ƙalli min thalas amma da sai a samu su uzurori saboda kasancewar su malamai ne ba da gangan suka yi ba ko kuma su ba su fanci wannan fasarar a haka ba wallahu ta'ala ala amma dai sahabbai ba sa yin haka sahabbai ba su gino akan haka ba wallahu ala sai ya ce um, um, wa fiha abu abdurrahman miskin ibn kabir to wannan kuskure ne miskinu bin bukair ko mun gani eh wannan suna kabiru ba suna ne na na salaf ba suna ne na na yan baya babu irin shi <laughs> ko mun fahimta da kyau eh miskinu bin bukair ne mai riwaya ne sananne yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da tafin abu dawud da nasai a waɗannan guda hudun bukhari muslim abu dawud da nasai sun fitar da hadisan malam abu abdurrahman miskin bin bukair al-harrani rawa an ja'afar bin burkana wa tabaqatihi wa kana mukthiran yana da yawan hadisai kuma amintacce ne wa fiha untudiba muhammad ibn salih ibn bayham ibn bayhas al-kilabi amiru arab shami li harbi sufyani a wannan shekarar ne kuma ila yau aka nada komanda mai suna muhammad ibn salih ibn bayhas dan ya je ya yaki wani mutum mai suna as-sufyani shi wannan muhammad ibn salih ibn bayhas din kamar da malai fada anan amiru arabi shami haka ake mishi take babban mayaki ne mahayi baƙaise ne mawaki ne ma akwai wakar da yake wanda yake yana cewa mana'atu bani umayyata ma aradat wa qad kanat tasammad bil khilafa haka yake cewa mana'atu bani umayyata ma aradat wa qad kanat tasammad bil khilafa yace ni na hana banu umayya samun abin da suka yi nufi wai na su koma kan halifancinsu ya ce eh, eh, menene eh, yake cewa unadiluhum alal ma'amuni inni ala man khalafal ma'amuna afa ce ina musu ina ina struggle ina fada da su akan ma'amun don duk wanda ya saba ma'amun to ni na zama shi annoba waka ce yake haka yana yana cika baki akan yakin wannan kwamandan sai sarkin wannan lokacin ma'amun ya aike shi ya je ya kai farmaki ma as-sufyani wani mutum mai suna ali ibn abdullahi ibn khalid ibn yazid ibn muawiya jikan muawiya ne ta wajen ubansa sunan shi aliyu baban shi abdullahi kakanshi shi shine khalid dan yazid wanda an nemi an shi uh, halifa bayan baban shi yazidu abin bai yi ba shi kuma yazidu kamar yadda aka sani dan gidan muawiya muawiya kuma dan gidan abu Sufiyana radiyallahu an muawiya ta an abi uwarsa wannan mutumin sunanta nafisa bintu ubaidillah bin al'abbas abbas bin ali bin abi talibin ta wajen uwarsa nafisa yar gidan uh, ubaidillah ubaidillah dan gidan abbas abbas kanin su husaini ne dan gidan aliyu ɗan abu talib daka yana cewa ana ibnu shaikhai sifina haka yake kan shi tashi ce ni dan gidan dattawan sifina ne guda biyu so ya kakannin shi aliyu da mu'awuya aliyu kakan shi ta wajen uba eh, ta wajen uwa mu'awuya kakan shi ta wajen uba shi shine yake ce mishi a Sufiyani din nisba ila sufiyani abu Sufiyan mun gani kaji nisbar shi tana tikewa a wajen uba ga muawiya a wajen uwa ga Aliyu. shi za ko kuna yin fada ku dinga bi a hankali ƴaƴan ku suna iya ganin juna su so juna jibarin rikicin sufina amma a ce wasu jikokinsu sun yi aure a san wani kuma har aka yi ta ganin kamar zai iya zama shugaba halifa don mutane ne suka yi ta ziga shi har ya karɓi zigan aka ayyana shi a matsayin halifa aka zo aka ta rikici wajen shekaru takwas baya in kun tuna mun yi magana kan shi a can baya a farkon halifancin al'amin ya yi ilanin cewa ya yanke kasar sham daga daular abbasiya ya sake kafa daular kakanninsa ita ce daular banu umayya to sai aka tura mashi wannan mutumin wanda a garin yake kuma dama suna da rikici na siyasa cewa ya kawo ƙarshen shi shi kuma an ba shi gwamnan garin zaka sai ji ƙarfin haka wa minhum dimashka wa liman qama ma'ahu min umawiyya da shi da wanda suka goyi bayan shi daga cikin banu umayya wa minhum dimashka shi wannan ibnu baihas ya kwace dimashka a hannun waɗannan umawiyawa din wa haraba abul amaitir haka ake ce mashi abul amaitir ko abul umaitir alkunya sace ko lakabinsa shi sufiyani ɗin as-sufiyani ya gudu fi idharin ilal mizza ya gudu da wando babu riga haka kawai da kwarjalle mana ya fita a guje kenan ba cikin hayacinsa ba zuwa mizza wani ɗan ƙauye da ke kusa da dimashka shine garin su abul hajjajil mizzi eh, an ce kamar tafiya kilomita talatin ne ko makamanta haka tsakankaninta da ƙasar dimashka a lokacin amma yanzu kamar anguwa ce kawai a ƙasar dimashka anguwarsu wannan dattijan malami abul hajjaj yusuf bin umar al-mizzi mai littafin kamal firjal tadibul kamal da littafin tufatul ashraf babban malamin nan mizzi wanda duniya ta ba ta ga irinsa ba wani malami ne mai ɗimbin ilimi kuma da ɗimbin talauci don kowane lokacin da yake rayuwa daga wannan ƙauye nasu na mizza shi yake tasowa ya zo ƙasar bagadaza ya fi kowa ilimi ya zo yin majalisi duk juma'a na hadisi a masallacin dimashka amma da kafa yake zuwa daga garin su bai da koda jaki da yake hawa aka ce in ya zo kusa da garin ma sai ya tsaya ya samu wani matatarar ruwa ya daure jikin shi saboda dattin hanya da yake kwaso kare tana hanyar kauye ko da a yanzu ne balantana kuma irin da da ba ma san fasahar kwalta ba ko yanzu ne ka to daga wani kauye nan za ka shigo gari dole ne ka nemi ko da wata ne ka wanke fuskarka dan ka yi kamar iblishi ne kai ba mutum ko mun gane da kyau to haka ya zai zo ya karantar kuma ya kama hanya ya koma ba ruwan shi da da wacewa ba a sai mishi abin hawa ko aka bashi na sadaka to shine fa yace wa haraba abul amaiti as-sufyani fi idharin ila mizza wajarat bain ahli al-mizzati wa dariya akai rigima tsakanin mutanen mizza da garin dariya dariya yanzu shi kuma yana kasar falastini ne inda aka kwace ma falastinawa ta hannun isra'ila wa bai na bai has waɗannan mutane a ɓangare guda mutanen miza da dariya suka goyi bayan ainihin shi wancan sufiyani ɗin wa bai na bai has shurubun zahara fiha alaihi aka ta yaƙe-yaƙe daga ƙarke ya ci nasara a kansu wasu taula ala dimashka ya ci ƙasar dimashka da yaƙi wa a ƙama da'awata fiha lil ma'amun ya tsayar da ainihin wato gwamnatin ma'amun a ƙasar dimashka ya isa ka ko bari mu dan taba abin nan nan kadan eh, usulul fiqh a ce ba ai ba na'am malam yace qaulus sahabi qaulus sahabi qaulul wahid min as-sahabati laysa bi hujjatin ala ghayrihi ala al-qawl al wa fil qadimi hujja yace qaulul wahidi min as-sahaba zancen mutum ɗaya daga cikin sahabbai laisa bi hujjatin ala ghairi bai zama hujja akan ɗayan sahabin alal qauli al a bisa sabuwar fatawar al-imam shafi'i kenan wa fil hujjatun amma a da can shafi'i na bada fatawa akan cewa maganar wani sahabi na iya zama hujja akan ɗayan sahabin daga baya ne shafi ya canza fatawa ya koma zuwa ga cewa a'a ba hujja ba ce, ƙaunin sahabi min al fi hujji mukhtalafi fi hujjiyatiha ce maganar sahabi ta daga cikin dalilan shari'a dalilan shari'a waɗanda ake da saɓani akan shin hujja ce ko ko ba hujja ba walmuradu muradu bi abin da ake nufi da wannan أحد من an ahadin min الله عليه sallallahu alaihi قول min فئل أو تقرير في أمر fi أمور min abin da aka to daga wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko tabbatarwa daga cikin al'amuran addini was sahabiyu waye sahabi man sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallama walau sa'a wanda yayi abokantaka ya zuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da tsawon sa'a guda kamar kace awa daya ko makamancin ta walau ra'ahu mu'minan bihi aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata ala zalika ko kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mumini kuma ya mutu a matsayin mumini ko da bai zauna da shi ba inda ya ganshi wa qawlu sahabi in thabata lahu hukumar raf'i fa ka qawli magana da sahabi ya faɗa idan an samu tabbacin cewa marfu'iya ce kamar yace umirna aw nuhina aw sunnati kaza fa huwa marfu'un hukman sabi ya ce an umarce mu ko an hana mu ko kaza sunna ne wannan in ya tabbata a riwayance ya zama marfu'i a bisa hukunci dan ba maganarsa bace yanzu magana ce yake dangantawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hujja kama huwa muqarrarun fi ilmi irin wannan hujja ne kamar yadda yake sananne a cikin hadisi an tabbatar wa in yathbut lahu hukmun rafi' in ko maganan bata tabbata marfu'iya ba to a irin nan faqad ajma al ulama ala anna qawl as sahabi fi masail al ijtihadi laysa bi hujjatin ala sahabiyyin akhar malamai sun yi ijma'i akan cewa maganar da wani sahabi ya bada fatawa da ita ba ta zama hujja akan wani sahabi daban li anna as-sahabata radiyallahu anhu mukhtalafu fi kathirin min al masail dan sahabbai sun yi sabani akan mas'aloli na ijtihadi kala daban-daban in kana son ka ga ire-iren wannan sabanin sai ka nemi littafai waɗanda suke ba da muhimmanci akan kiyaye riwayar sabanin sahabbai kamar musannaf na ibnu abi shayba musannaf na abdul razzaq littafin sunan al-kubra ta imam al-baihaqi littafin muhalla ta ibnu hazmin littafin sunan na sa'id dan mansur littafin ainihin wato a abin nan at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibnu abdul barri da kuma asalin littafin shi kan shi muwaɗa ɗin wannan sa daga cikin mavan na samun riwayoyin sahabbai za ka ga ibn abi shaiba ma sai ya kawo babun wanda ya ce kaza ya halasta da ya gama kuma ya ce babun wanda ya ce kaza ɗin nan bai halasta ba kuma zai kawo manganin sahabbai ne daga a ciki ina fata mun gane wannan haka daga cikin tafan fiqh mutawwalat kana iya samun ire-iren wannan maganganu a cikin littafin majmu' sharh muhazzab na al-imam an-nawawi da littafin mughni na ibn qudamah al-maqdisi da littafin ainihin wato abin nan wannan alwajiz na na ainihin wannan babban bamalike nan sunan shi ya kwanta mai yanzu yanzu nan wani babban Maliki malike al-qarrafi al qarrafi al shi ma mutawal ne sharhi ne mujalladai da yawa za ka samu ainihin wato waɗannan maganganu na sahabbai kala daban-daban a ciki da ayyukansu da ta taqrirat za ka yi ta ganin su to waɗannan sahabbai ijtihadin wani a cikinsu bai zama hujja akan wani a cikinsu kama annahu la khilafa fima ajma alaihi sahabatu fima ajma alaihi sahabatu saratan aw kana mimma la yarafu lahu mukhalif kama yadda babu nan ne kuwa li'annahu min qubailil khabari ko kama ajma'u ala al-akhdh bi qawli sahabi fima la mazal lil ra'yi aw al-ijtihad fi kama yadda su malamai suka hadu akan cewa wajibi ne a dauki magana da sahabi ya faɗa matukar babu mashiga na san na faɗan a ganina ko ƙoƙarinsa a ciki li'annahu min qubailil khabari tauƙifiyi an sahibin risala salawatullahi wa salamu domin irin wannan zai zama kamar labari ne wanda yake ya tsayu tauƙif ne daga manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam kama ma a khilafa fima ajma alaihi sahabatu saratan aw kana mimma la yurafu lahu mukhalif hakanan babu saɓani akan karɓar duk abin da sahabbai suka hada akan shi saraha ko kuma suka haɗu a kai shi ta fuskar ba a san wanda ya saba ba mun karanta wannan a baya ko yace kama fi tawrithil jaddati a sudusa kamar yadda yazo uh, sabai sun haɗu akan tawwa da uh, kaka ta mace sudusi wa min al-ulama'i man ma'arufa bi al-akhdh israiliyat wasu malamai suka ce banda sahabin da aka san yana karɓan riwaya daga isra'iliyat irin su ibn abbas irin su abdullahi dan amru dan as irin su abu huraira irin su jabir dan abdullah waɗannan suna daga cikin da suke karatu a gunsu ibn al-munabbi da makamantansu wasu ga ce ba a karɓan wato magana daga waɗannan wadda ba su ce marfu'iya ba in tana ba da labarin wani abu a cikin gaibiyat ko ilahiyat ko wani sharhi na wani kissa ko makamancin haka don kar ya zama daga cikin abin da suka ji ne a gun banu isra'ila karkashin kaida hadithu an bani isra'ila wala haraj wallahu ala malai ce wa mal khilafu fi qawli sahabi la'ari an kulli ma sabaq kawai magana tana zuwa ne sabani ya zo ne game da maganar sahabi wata kubuta daga ɗaya daga cikin abin da ya gabata dan can fa fi akwai zance iri biyu akan wani na so ne mana wani ta'aliki akan wata tambaya da aka yi jiya game da malam hamadu dan salama amma lokaci ya kure gaskiya saboda Allah amma gace kwarai da gaske ne kamar da Yahya ibn Sa'id yake fa abin Yahya dan Ma'inu yake fada kamar da limamu rahab ya ambata a cikin littafin Mizanul I'tidal inda ya tarjama shi malam abin nan Hamadu dan Salama cewa idan ka ji mutum yana tuhuma Hamadu dan Salama yake to ka tuhumci musuluncinsa in ka ji mutum yana tuhuma Hamadu dan Salama ka tuhumci musuluncinsa da hamad Ahmad dan Salama thika ne min thiqat imamun ne min al-a'imma daga cikin malaman hadisi ma dai Bukhari yayi mushi muhayada kamar da al-Imam Ibn Hibban al-Busti ya ambata a cikin littafin al nashi kuma har yamma Buhari raddi akan cewa dan me Buhari zai kiyamaci hadisan hamad dan Salama kuma ya fitar da hadisan suwa na suwa na suwa ne wanda wannan nan ba su gaza matsalar da shi ya samu ba ya samu matsala a wasu hadithai ne hadisan sifat amma wannan hadisin nashi na cikin muslim wanda ke magana akan iya manzara sai islama baya daga cikin hadisan da yake da matsala da shi hasali bai kadaita da riwayarsa ba al-imam tabarani ya fitar da wata riwaya wadda ba ta shi bace kwata kwata karanta littafin as-sahiha na Sheikh albani sannan a abin da nake so mutane su fahimta shi ne aljanna da wuta ta Allah ce jama'a in Allah ya ga dama ya saka annabin Allah a cikin wuta ba wanda ya cewa mutane suna fahimtar wannan hankalin muna kawa kan wannan mai Allah ya ce game da annabi Isa da uwarsa eh ulman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlikal masiha ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah yayi fushi ne abinda yake faɗa cewa ɗansa ne matarsa ce yace wai duk duniyar nan waye isa ya wani abu idan Allah ya ce da annabi isa da uwashi da duk mutanen duniya duk bari ya halakar da su bari ya dargaje su gaba daya wake ta cewa kai ba wanda yake ta cewa kai na ɗaya kenan Allah wuta da aljanna tashi ce yana sa wanda ya ga dama a aljanna da falalarsa yana saka wanda ya ga dama a wuta da adalcinsa yana fitar da wanda ya ga dama a cikin wuta daga cikin muminai da tausayinsa da cetonsa da izinin da zai bayar a yi ceto don kai musulmi ne kai da wannan hankalinka sai kwanta amma da zaran kaji an ce wane dan wuta ne sai ka kai ai kuwa wani bai kamata a ce dan wuta bane da abu ne ta so kenan wane kuma yanzu wane a ce dan wuta ne a bai kamata ba to da haka zaka karyata hadisin ne a bisa wani asasi a bisa asasin isnadin bai tabbata ba to wannan kamfa wannan kam ya gagaru kundila duk da yake akwai malamai guda biyu malamai ne tabbatattu guda biyu wanda sai kokarin su nuna hadisi na bai tabbata akwai al-Imam Suyuti Allah ya gafarta mai har littafi ya aka haka da abu da ke littafin su kiburutsu su akwai al-Imam Ash-Shawkani ya kwararo riwayoyin a cikin al-Fawaid al-Majmu'a min al-Ahadith al-Mawdu'a ya kokarin nuna cewa ba su tabbata ba duk malamai sun musu raddi wannan karanta as-Sahiha ta al-Albani karanta wasu littattafai da wasu maganganu waɗanda malamai suka yi a wannan zamanin duk malaman da suka yi sharhin muslim su al'imamul ƙadu iyat ta gade ba za a gaya wa ƙadu iyar ƙaunar manzo Allah sai samu shi ke da ashiba ya wuce kan hadisi na sharhin shi bai ce wannan akwai matsala game da karamin manzo ko na abu ya sharhin sa al'imamu abul abbas ƙurtubi mai tafin al-mufhim lima ashkala Al'imamul maziri wanda malamin su ne duka waɗannan mai littafin asalin sharhin da shi kan shi ƙadiyar ɗin ya ƙarasa wanda maziri kuma ba malike ne ma yana da irin tafarki irin na sufaye kabarin shi na nan hayan za a ƙasar tunisiya ana zuwa ana ziyara al'imamul maziri za ka ji nauyi na yawan kawo ganin shi a cikin sharhin musulun duk waɗannan malaman dukansu ba 'yan izala ba ne ba wahabiyawa ba ne ko mun gani duk sun sharhin hadisan nan ba su ci mutuncin hadisan ba hasali ko daga cikin malaman da suka yi magana a kan hadisan bukhari da muslim tun daga kansu al’imamu imamu dawara su ainihin wancan alfasi su ibn nasirin dimashki da makamantansu malaman da suka ciyo kwala hadisai suka yi magana a kan bukhari da muslim wani hadisin bai cika hadisin da suka ciyo kwala shi kwata-kwata daga hadisi ne mai inganci kamar hasken rana so magana akan za ka yi magana akan shi saboda isnadi ba za ka iya ba sai dai soki burutsu irin na su Sakaf, waɗannan ko ba malaman Allah bane malamai ne masu son zuciya yan dariƙa ne wannan alawi sakaf mai littafin tanakwatar albani Ko-ko za ka yi magana ne a kan tsantsan ƙauna kana ganin ƙauna, ƙaunar da kake manzala sallallahu su wasallam ba za ka yi da wannan ba to wannan kuma makami ne mai haɗari kamar da abdurrahman mu'allim yake faɗa a cikin talikin da yau waccan maganar ta al'imamu ashaukani da yake cewa mutane da dama ƙauna tana ɗibansu atifa ta ƙauna tana ɗibansu su ta wasu hadisai ce to wannan kuma ka kalli ƙaunar a bisa mizanin shari'a za a ba ƙauna bace dan kamar da al-qurtubi abu abdullahi yake faɗa a cikin tafsirinsa ce mutum ya samu kanshi ana cewa annabi ya ce kaza shi kuma ya ce bai da kaza ɗin nan ba saboda ya saba ma rayuwar shi ya ce wannan matsayi ne mai haɗari kwarai da gaske yana iya mai da kai zindiki yanzu yanzu nan za ka zama a isnadance hadisi ya tabbatacce ta fuskar ainihin wai atifa kaga dai baka bi sahabbai kaunar annabi da mutanen gidansa ba baka fi shi kanshi annabin ƙaunar ba baka fi malaman farko wannan ƙaunar ba a yanzu ne kawai da zamani ya zamani ya tsawo aka samu mutane suna ganin wai yana daga cikin ƙauna su karyata wannan hadisi kuma yana daga cikin abin da su soki musulmai mu ahlus sunna da fiya cewa mun yarda da wannan hadisi kuma har ya zama a cikin mu ahlus sunna muna ma tsoron faɗa hadisi har ana ganin wanda yake faɗa ma bai kyauta ba jala jalin goro Allah ya gafarta mishi ba dan ya mutu ba yana nan ran shi da yayi wani rubutu akan wannan mutane suka dinga tsine mai albarka har da ahlus sunna dan me zai faɗi wannan hadisi a wannan hadisin raba kan musulmai zai ai kaza bai dace ba jama'a duk wannan munafunci ne a cikin addini in ka yadda da manzo Allah ko ka yadda shi 100 bisa 100 ya faɗi abu kawai ka yadda ka yadda kawai baka da ta cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amr daka hadisi ne tabbatacce isnadan wa matnan sannan kuma magana akan wa ma kunna mu'adhibina mu'adhibina hatta na ba'asa rasula wannan in mutai faɗi wannan ma Allah ya zika malam Jafar yakan faɗa ce sai a mai dariya a cikin makaranta ne sai a mai dariya bisa abin da ayat take nufi ba da kuma menene ma'anan a adamu irsalin rusul lazimin ayat fa shine mu ma ahlul fatara ne inda za mu ta wannan fasara mun taba gani annabi ya zo gare mu me ya zo gare mu da awasa ko to da'awar annabi ibrahim ta zo Makka. ba haka bane akwai ne sai karanta wannan isma'ilu ana ya taso a makka da haka mutanen makka ba su cikin alfatara wannan aya tana magana akan larabawa ne umuman da Allah ya ce eh, eh, eh, oh, sorry da Allah yake ba da labarin cewa ah, ah, ma atahum min nadhirin min qabl min qablika ko tunzira qawmin ma atahum min nadhirin wannan yana magana akan larabawa ne jumhurus amma larabawan garin makka ƙur'ani ya faɗa ƙuliya a yi alkafirun da ke kiransu wa kuntum ala shafa hufatin minan nari to wani ayin ƙur'ani ne ba jama cewa su kafirai ne manzo Allah ya ce tsakanin tsakaninku kamar mutane ne wanda suka zo suna ka zo kana jin ɗumi sai su zo fari suna son su ga haske suna so su dinga faɗa wuta kana ture su an zauna ana tattaunawa ana ta labarin iyaye da kakanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu yace me magana da za ku dinga yi akan mutane tuni sun zama garwashin wuta iyayensu da kakanninsu so wanda di ya rayu a jahiliyar maguzancin makka ya mutu a wannan maguzancin sunan shi kafiri manzo ne ya faɗa yace din da kaga kabarin kafiri kuma ka mishi bishara da wuta to duk wani istisna'i da zaka yi ma wasu daga ciki kana bukatan dalili na istisna'i kana buƙata jama'a yawa kuma ba akan manzo Allah sallallahu alaihi aka fara samun dangin annabawa 'yan wuta ba baban annabi Ibrahim dan wuta ne shi yana cikin sahih Bukhari za a zo da shi ranar alkiyama hankalin shi ya tashi ya ga gaskiya sai ya ce ma dan ka je ka cewa Allah yanzu na bi Nabi Ibrahim ya je gun Allah yana rawar kafa ya ce ya Allah babana ya ce ya tuba Allah ya ce mashi ka fita ido na yau babu magana manzo Allah ya ce sai a zo da wata kura ko a yanka ta a jefa ta wuta alama yadda za a yi wa uban shi kenan yes annabama annabi Ibrahim dan gidan annabi Nuhu ya Nuhu laysa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayra salih ghayra salih dan shi kenan kaji can uba kaji nan da sannan ga mata annabi go wadar wallahu masallil lazina amanu imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kana ta tata abdan min ibadina salihin fa khanatahuma kaga an samu uba an samu da an samu mata to me ya rage kuma a cikin kusanci fa ma jaza alal mithili fa ja'idun alal mumathali haka suka fara cikin aidin usul fiqi da haka jama'a wannan ko a yanzu ne kawai da mutane suka lalace fa ya zama ishu saboda mutane suna ganin abinda suke so wato su za su gaya wa Allah ga wanda ya saka wuta ga wanda ya saka aljanna hatta kai da kake cikin musulunci ba ka da tabbacin Allah zai saka ka aljanna sai Allah ya ga dama da falalarsa balantana wanda ya mutu a kafirci kokarin kuma cewa wai ai an tashe su sun musulunta wannan hadisi ne na ƙarya ba da ko isnadi kuma zai zama an da zai tabbata an yi haka to ya zama Najeriya kenan ya zama ah, abin nan kenan san kai irin na Najeriya a zaba a zaba a bar kuturin danja wato namu namu nasu nasu ko shi ne Allah ya ware na kusa da annabinsu ya ce to ku ku koma duniya ku imani sauran kuma baban su wani da wani da wani da su baban su ayan su ba annaba ne ba kome irin da aikin za a Najeriya ko kaga wani Allah ba zai irin wannan ba ya saba wa tafarkin Allah game da game da ainihin wato adiradinsa a ta ma ba hafi ne mai fadi da su ne dogon taliki akan sani amma Allah bai ba mu amma mun yi karatun nan fa a baya a cikin wasu hatar mustaqim ina mala awal kai ne mai rike kasusuwa nan ban kasar nawa ne ba zan yi rikewa ba Allah ya gafarta mala albani ya ce dama in yi wannan karatun ya ce wasu masu sun yi rida a salafiya to Allah ya sa bai yi ba cikin hikima Allah dan kasu rida bai eh, gara su zauna cikin imanin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk